To abu ne da ya kamata a yi shi tun da daɗewa amma ka san yadda zanɗiyar zanu da kuma shugaban su Robert Mugabe ya mamaye komai zaɓuɓɓukan da suka da can baya na su ndc da sauransu ka san dai yadda labarin ya kasance. To yanzu fatan alheri za a musu ga shi da sun shirye-shirye kuma duk duniya an sa ido a ga yadda zaben za ta kaya a gashi munangwaga na jam'iyyar zanu da kuma nelson na ita jam'iyyar ndc suna fafatawa na to prof yanzu haka da muke magana da kai tsohon shugaban kasa Robin Mugabe ya je ya da kuri'a kuma kafin yin haka jiya da yamma ya yi kira ga al'ummar kasar su tabbatar da cewa sun kada jam'iyyarsa ta zanu PF daga karagar mulki. Ya kace kallon wannan matsayi nashi? To, to dama me za ta zata zai tun da su suka cire shi sannan kuma ai shi ya san asirin zanun sosai kuma zanu wani irin mashin ne da mutum zai ce ah, ko wani irin na'ura ne na cin zaɓe suna da hanyoyinsu na da da suke cin zaɓe to ko har yanzu hanyoyin suna nan kuma ko za su zuba ido haka su ga an da su da sauki shine mutum ba zai sani ba su kuma ka ga yan adawa ko da can ma sun yi rawan gani akwai lokacin da har kamar shi marigayi shugaban yan adawa wanda ya tsaya musu kamar ya maci zaɓen amma ga mugabe hana karshen ta yi kamar prime minister aka zo sai abu da zai wace to yanzu ga wannan saurayin nelson da ya taso kuma ya ta da kura sosai to shi abin da ba sani ba shi ne shin zai iya buge zanu kaga zanu sun fi karfi a ƙauyuka duk kauyukan nan zanu ne sannan su kuma manyan garuruwa irin su matabele da sauransu su kuma suna tare da ndc ne to yanzu mutum ba zai iya ganin rawar da sojoji suke takawa a siyasar zimbabwe da kuma yadda aka yi suka kauda tsohon shugaban ƙasa robert mugabe kana da ikirarin su cewa zanu pf za ta ci gaba da mulkin zimbabwe anya kana ga za a yi zaɓe mai inganci to ai shine na gaya ma na ce maka su jam'iyyar zanu kamar wani electoral machine ne ah, na'ura ne na cin zaɓe ko da suna da irin da nasu dabarun shine na cewa ba mu sani ba ko da su yanzu saki kafa su abi abun yadda yake ko kuma a'a har yanzu da irin halin su na da ne ba za mu sani ba sai yanzu zaɓe ya kaya tukuna. To Prof, menene tasirin wannan zaɓe ga ita kanta Zimbabwe da kuma alakarta da kasashen duniya? Kai wannan zaɓen yana da muhimmanci kwarai domin na ɗaya idan ka lura tattalin arzikin Zimbabwe ya yi ƙasa su sun zama kamar takardu haka kuma akwai rashin aiki yi mutanen su da yawa sun gudu sun shiga south africa da sauran abubuwa kuma kasashe da yawa har yanzu suna dan tsari tsari wa sakewa zimbabwe ya mara da kuma taimakon su ta da tattalin arziki idan ka bi wayansu abubuwan da shi munangwagwa yake cewa ya ce kasashe sun yi alkawari kasashen duniya musamman na turawa idan har suka ci zaɓe to saboda mutuncin mutunta zaben da za a yi zimbabwe za su taimaka musu su da tattalin arzikinsu a ababe su koma kamar da. Profesa Umar Fati mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. sau ni ma na gode Hajji Bashir.